da tsoron Allah muna neman ƙarin bayani game da faɗar Allah madaukakin sarki da ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin da talaqata ne. ya ce menene hukuncin mace wadda kowace shekara haila guda take yi ce za a ba ta hukuncin ya isa ko kuma sai ta sai ta yi shekara uku sannan ta cika iddanta to wannan aya tana magana akan wal mutallaqatu yatarabbazna bi anfusihinna salasata mata matattaki wanda aka saka za su zauna bi anfusihinna salasata ƙuru'in sai sun samu tsarki uku ko kuma sai sun gajini uku to wannan mace wadda ya kasance ita kuma watan hailata daga shekara sai shekara ta haila idan mijinta ya sake ta to za ta yi ainihin wata tara su ne na intizari in ta yi wata tara za ta yi wata uku su ne ainihin na iddata in ta yi wata uku bata ga jini ba shi kenan ta cika idda sai ta yi aure in ta samu jini cikin watan nan uku sai ta koma daga wata tara in wata tara sun ka cika watan bata ga jini ba ta yi idda ta wata uku in wata uku sun haƙare bata ga jini ba ta cika idda in ta samu jini cikin watan nan uku kazalika sai ta koma yin wasu wata tara in ta yi wata tara sannan za ta samu cika idda ta dada za ta ga jini na uku kenan in ta gaji na uku shikin ta cika idda amma in ta samu sa'a ta shekara guda ta yi wata tara ta ga jini ba su an na intizari watan su ake nan ainihin ashurul hamli watannin ciki kenan bata ga jini ba ashe kenan kaga babu ciki sai ta taho sai ta yi idda ta wata uku in ta wata uku ta ga jini shi ta cika idda ta shekara guda Allah ne ne hukuncin wanda ya ba wanda ba su maharama ba sallah to ana ba wadda ba zuwa harama ba sallah amma ba a jera ba in dai tana baya gare shi shina gaba tun da gashi mai bayani watan sallan ah, mata bayan sahun maza ko don ka ashe kenan ka kuma bayani ga shi nan ga ana da Allahu anhu ya yi sallah manzo Allah ya zo gida ya zo gidansu da shi da wani maraye suka yi sahu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya baya ga manzo Allah ita kuma ummu sulaimi ta koma bayan su ta tsaya kaga ummu sulaimi ba ai manzo ta ba sallallahu alaihi wasallam zo mu harama shi ce Allah ya ce ba ce wa Allah ina tambaya ne hukuncin wanda ya aure mace bayan wata biyar sai ta haihu a hukuncin auren nan wanda ya almi mace bayan wata biyar ta haihu da ba nashi na ba kuma sannan in ya kasance wata an dar ma'arme da ciki in an ka dar ma'arme da ciki ta bidu ta harimina ko ta ko ta haihu ba shi ko ma'arminta saboda ya bida cikin idda kuma ya taka cikin idda shege ana mai suna in kwace ta mai suna ai shi kenan hmm? eh? eh. haka nan na duk guda ne yi na'am eh eh laha halahilu yuzma usautuha Allah Allah ya kuna laha halahilu kashi kasance tana da mundaye wanda kasance Allah ya kuna laha halahil kai da kasance tana da mundaye yuzma usautuha da aka jin sautin su in tana da mundaye da aka jin sauti kuma ba za ta hita ba wannan ya ce Mm. Mm. a hamatan bin rijali bin rijali Allah ta kuna mutadayyibatan kar ta kasance mai turare mm. ma hafi bihi mafsadatun Allah ya kuna ɗari ki ma hafi bihi mafsadatun kashi kasance ga hanyar nan akwai wani abu da aka jin tsoro na banna nan ya ce alaƙa mana don Allah hukuncin matar da ta yi fari sai jini ya ci gaba da zo mata shi za da zauna kwana arba'in ko kuma a lamari. mace wadda ta yi bari hukuncin mai jinin beki take in dai ta riga ta yi bari kaga in ka diba jinin nan ya hito bai sababin wulada saboda haihuwa duk jinin in ya hito saboda haihuwa jinin beki na don haka hukuncin masu biki shi za a bata <clears throat> hukuncin ta hukuncin mai biki madan ya ce yana tambaya game da hukuncin tv game kudin na na tv game ban san abin da aka ce tv game ba wani abu ne da ake kunawa ana ya ce ala ya kamalar tambaya ta ina son a yi mini ƙarin bayani akan addu'a bayan an ƙare sallah saboda na ji wani malami ya ce ba da halatta addu'a bayan an ƙare sallah matsala ce shi lafiya maluma sun yi sabani <clears throat> ina jin ko sace biyu da wuce mai bayanin ga na cewa addu'a bayan sallah sabani gare shi wasu maluma sun ce ana yi wasu maluma sun ce ba a yi wasu maluma sun ce mustahabi ne wasu maluma sun ce makaruhi ne wasu maluma sun ce haram ne duk wanda ka ɗauka in dai man kalla da aliman laƙi Allah saliman duk wanda ka ɗauka cikin ƙaulukan maluma kai aiki da shi yayi Thank eh to bari ga rubutaccen tambayoyi na a kare su wanda ya ce alashi kan mallar wa Allah ina tambaya bakin ina na shari'a ta ce mutum shi sa wandon shi ko riga shi kuma menene hukuncin masu aibata masu sa tufafinsu kamar yadda shari'a ya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isratul mumini ila an safi saqihi tuwahin mumini su kasance bakin rabin kwabro ne wa ma jirra duk abin da ya jawo daga haka na in ya kai kasa hofin nari shina cikin wuta wuta za ta ainihin rage bakin aka inda ya tsawon nan to kan hakan ga sai abubakar radiyallahu anhu ya hito shina cewa ya hito da ji manzo Allah ce la'anallahu man jarra saubahu Allah ya la'anci wanda ya tufa ne akan roho da kuri da gudun isa sai abubakar ya hito shina ya inda manzo Allah ce ya rasulullahi na ji gashi ka ce kwajja tuwahi ne Allah ya la'ance shi sannan kuma an ce mai jan tuwahi ne duk abin da jawo kasa cikin wuta an mu koma tai ya rasulullahi gashi kuma ni zane na bai tsirmuwa gare ni yace ai kaji abin da ce manzo Allah yace kaji abin ce abakar huyala'a man jarra saubahu huyala'a wanda jiya tuwahi ne amma akan ruhu da kori to tuwahi dai na manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bani akan tuha su kasance bakin kwabro amma nan gafa watan tuhon da kai har ƙasa shine aka magana in bai kai ƙasa ba tuha na al'ada ba a hana ba dangin tuha duka bai hana daga alharir da tuhon da ya kai har ƙasa haka shi usman ya ce dangin tuha duka bai hana manzo Allah bai hana kowane ɗan dangi na tuha ba daga alhariri sai tuhan alhariri da tuhan da ya kai har ƙasa da tuhan da aka jaga ƙasa amma tuha in ya kasance a sobin rasmi in ya kasance na al'ada ne ta ƙasa in kasa tuwahin ku na al'ada ƙasa in dai ba ja sun kai ƙasa ba to baka da zargi na shari'a abinda manzo Allah ce la'anallahu man jar ya la'a sannan kuma sai bayani akan cewa watan wanda ya tufa ya tsaishe su daidai da manzon Allah ya ce kenan ya bi sunna ko shin an samu a zolaye shi ko ba a zolaya ta to wanda ake sunna ba za a zolaye shi ba in mutum ya aikin sunna haram na zolaya ta lokaci eh.

an yi hamdala mana